lafiya a Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa tare da mu a wannan sabon shiri namu na lafiya jari ce. Shirin lafiya jari ce shiri ne da zai rika tattaunawa da kwararrun likitoci kan cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. Kuma shirin zai ilimantar ya kuma faɗakar da ku. Sunana Hauwa Umar. A yau shirin namu na lafiya jari ce zai tattauna ne akan cutar Marburg virus. Rayuwa a lafiya a bar alki. Marburg virus cuta ce mai hatsari da ke da saurin yaduwa a cikin al'umma. Idan za a iya tunawa a shekarun baya an samu bullar cutar a wasu daga ƙasashen Afrika kamar Gini, Tanzania, Congo, Rwanda da dai sauransu. duk da cewa har yanzu babu wata allurar rigakafi ko takamaimai maganin da ke yaƙi da ƙwayar cutar amma ko a shekarar da ta gabata ma ƙasar rwanda ta gudanar da gwaji na allurar rigakafi da cibiyar sabin vaccine institute da ke amurka ta samar to sai dai a satin nan kuma hukumar kare yaduwar cutuka ta afirka wato afirka cdc ta sanar da cewa an samu bullar cutar a kasar ethiopia inda babban darakta na hukumar lafiya ta duniya a ƙasar ya tabbatar da mutum tara sun kamu da cutar. Wannan dalilin ya sa shirin lafiya jari ce ya ga ya dace ya wayar da kan mutane game da cutar. Dr. Isa Adamu mabu ƙwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa ya yi mana ƙarin bayani game da cutar ta Marburg virus da kuma wasu daga cikin alamominta. Marburg virus disease cuta ce wadda take da daukan hankali musamman a West African countries. Idan aka lura musamman ta abin da shafi alamomin cutar ta kan kama da wasu al'amura da suka faru na Ebola da suka wuce kwanakin baya can wasu lokuta. To amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunan su ko su nuna misali alamomin su sun sha bamban da irin waɗannan amma gaskiya abin da shafi domin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci kankani kaga mutum ya shiga wani yanayi so hakan yana kusan kama da cutar ebola duk da ma ba haka din bane mukan kira irin wannan cutuka dama viral hemorrhagic diseases wato akwai abin da ya shafi bulbulan jini a jikin mutum ko mu ce zuban jini to sai zama to galibi za mu so masu sauraro san cewa wannan cutuka kuma lafiya ta duniya ta mai ta kamar da hankali akan saboda a ƙanƙanin lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya to akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna amma kuma ba wato abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an ɗan samu hala wasu 'yan bambance-bambance tsakaninsu alamominsa sun hada da alamomi da yawa da sukan daga ciki akwai abin da shafi zazzabi kamar zafin jiki sannan ana iya kuma samun galibi kaga eh, zazzabi da ciwon kai na san a kasashe da dama eh, an san cewa har sukan ce wasu sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare so gaskiya hakikanin gaskiya akan samu zazzabi na abin da shafi zafin jiki sai kuma ciwon kai da yawa akwai alamun da akan samu daga baya zamanto ko da ya shafi abincin da mutum ya ci daga baya kaga mutum bai iya ko a ce mutum yana gudawa ko a ce dai daga baya cikinsa ba lafiya yake ba akan yana da bayan gida ba akan daidai da ya kamata yi ba sai kuma mutuwan jiki don duk abin da ya shafi irin abin da ya shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fevers sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya to kin ga zaki shaidan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole daga mutum mutum bai iya tashi ya tsaya ko ya ɗan tafiya karama na ɗaki ko zuwa waje idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samun wasu abubuwa irin wa'annan rashin tafiya ko rashin tashi ya ɗan wasu abubuwan da ya kamata yi daga baya amma zafin jiki da ciwon kai da mutuwan jiki sosai mutum bai iya bai da garkuwan jiki to wannan su suka fi yawa daga baya sai kuma abin da ya shafi idan aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali to za ga mutum daga baya hala ɗaukansa ba zai iya wata ba sai a ga an masa ko ɗaukansa hala ba zai iya tashi ba sai an ɗauke shi ko wani abu. To likita kamar suwaye ma cutar tafi saurin kamawa. Hukumar lafiya ta duniya Eh, bayan bincikinta da ta yi sosai sa gano cewa akwai waɗanda sukan samu dama misali can garkon jikinsu bai da ƙarfi sosai kamar abin da kira immunocompromise wanda dama yanayin kinsu na abin da ya shafi garkon jiki ba su da shi imma ko daga abincin da suke ci ne ba sa samun abinci mai gina jiki da kuma garkon jiki ko kuma maybe wani lokaci abin da ya shafi talauci na nan shi ma misali ko kuma akwai cututtuka da suka dan addabi mutum daga baya halagar kwan jikinsa bai iya kan cutar da take shigowa daga jiki sai ga duka dai wannan shi yakan sa da gaba garkuwar jiki ta zamanto ba ta da karfi sai ga cutuka suna shiga kin san kam abin da ya shafi kaman barkewar wannan kaman outbreak misali akan samu cutuka barkewar cutuka lokaci guda to aka samu wannan a lokaci guda ko yana iya shiga cikin wannan alamar matsala da aka shiga misali saboda abu ne wanda ya kai ga ana iya is transferable wato kama ana iya daukansa daga mutum zuwa mutum ko nan zuwa anjima zuwa wasu lokuta to sai ga ya samu yaduwa a cikin mutane a karamin lokaci sai shiga abun ya kai ga wani yanayi amma wanda suka fi kamuwa gaskiya sai waɗanda suke da cutuka ko wanda suka dan manyanta da yawa garkuwar jikin su ba ta da ƙarfi don idan mutum ya manyanta sosai shi ma akwai abin da ya shafi na bulbulan garkuwar jiki ko bulbulan jini da kuma abin da ya shafi taimakawa garkuwar jiki shi ma yakan tuwa ya kasa saboda shekaru to gaskiya in ba waɗannan ba to sai wanda kawai abun ya zo ya riske su lokaci guda kamar misali da zan bada misali da aka a zo a samu lokacin barkewar cuta lokaci guda to sai ga kusan kowa ya riga ko kowa na iya samun hatsarin kamu kamuwa da wannan. To likita yaya yanayin yaduwar cutar a cikin al'umma? Ita wannan cuta akan akan yada ta saboda mu'amala da juna misali akwai abin da ya shafi kamar mu asibiti abin da ya shafi jini yadda za a dauki jini a wasu abubuwa ko a gida misali idan aka samu matsala irin wannan a ce kuma daga baya jininsa zai wanda ya kamu da cutar yana iya jininsa yana iya shafan wani ko ya gurbata ya taba wani misali shi sa zaki ga ko a asibiti muna amfani da ah, hangulo misali safar hannu da sauransu saboda imma jini ne imma wani abu abu ne na jikin wanda bai da lafiya mara lafiya to ba daidai ba ne a ce ya ya taba ka kai kuma mai kula da eh, marasa lafiya to haka nan a gida eh, idan ya zamto cewa mutum ya ji ciwo to ana samun da tun da mun magana cewa is one of the hemorrhagic eh, fever conditions irin wato kenan jini yana iya burbura a jikin mutum sannan idan jinin ya taba wani lallai in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani to kin kenan yaduwarta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali sai kuma shi ma ya daga cikin abubuwa da akan same su ta hanyar saduwa misali don idan akwai saduwa sannan ba tare da kariya ko wani abu ba lalle bincike ya nuna cewa akwai alƙaluma da suka nuna cewa mutum yana iya bayan ya kamu da shi yana da shi misali yana iya kuma shafa wani har yanzu akwai alƙaluma da suka nuna cewa sai idan da ciwo wasu alƙaluma kuma sun nuna cewa gaskiya idan kawai jinin mutum zai taba ka hannu hannunka a hannunsa a hannunka misali jinin wanda yake da cuta so akwai alƙalma da suka nuna cewa kana iya kamuwa saboda hukunci da suka bada na cewa ita fata ita ma tana da wani abun da take shinshinawa kamar mutum ya tsintsina wani abu misali alƙalma da suka wanda suka suka goya baya akan wannan suna ganin kamar cewa idan jinin mutum zai taba ka baka da safa a hannu ko wani abun kariya kai ma a hannunka akwai yiwuwar cewa kana iya kamuwa da wannan wannan ba ma cutar ma ba kowace irin cuta da dai a jini akan same ta sannan kai mai ɗaukar jini ko mai kula da marar lafiya jini marar lafiya na iya taba ka to kana iya shiga kuma kaga kenan a ce kana iya shigan yanayin hatsarin kamuwa to amma na san hukuncin su shine a ita fata ta jiki ta hannu ko ta jiki misali tana iya shinshinan jinin wanda kai wannan to kaga daga shinshinan ake gani za ta iya jin wani abu daga nan ita ma fata to tana iya kuma tsotso abin da ta samu kaga daga nan sai a samu matsala daga ƙarshe wace shawara zaka ba masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cututtuka a shawara da zan bada kusan cewa asibiti ba gida lafiya bane kuma kariyar cuta ba ma da sai mutum ya je asibiti ba ko ina yake ba hukunci ya fara kansa na cewa ya kare kansa daga ciki akwai abin da shafi a sa takunkumi na tsare na baki da kuma hanci sai kuma mutum ya zamto cewa idan asibiti yake ko ma a gida yake bai kamata kawai mutum ya ji ciwo jini na fita a jikinsa sannan a ce har ka sake a ce jini ya taba ka ba kaga kenan mu ma a asibiti gashi ka zo baka da lafiya kana iya zuwa ka yi bayani baka da lafiya za a duba ka to amma dole sai an tarar da cewa an sa matakan kariya misali da maganar takunkumi da kuma maganar safan hannu da sauransu duka wannan dai saboda ya zama cewa wannan cuta da ake son a gano ma kowace ce a jikinka bata yaɗu zuwa wasu mutane ko kuma ga mai baka taimaka maka cikin rashin lafiya ba masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan GTA Hausa Amurka ke magana. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya jari ce. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Isa Adamu Mavu da sauran abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku. Ni Hauwa Umar ke cewa a tara a wani makon don jin sabon shirin namu na lafiya jari ce. Mu huta lafiya. Rayuwa a lafiya a